watanni goma da kammala taron tattalin arziki a shiyar arewa maso gabas taron da gwamnatoci a shiyar suka ce sun yi ne da zimman tattauna hanyoyin shawo kan matsalan tsaro da ya addabi shiyar inda kwararru a fannonin rayuwa daban-daban suka ba da shawarwari kan inganta a sana'ar noma samarwa matasa da mata ayyuka a cewar su shine kadai zai rage yawan rashin tsaro da ya addabi shiyar sai dai muhimmin abin da ya ɗauki hankalin mahalarta taron na kwana biyu shine albishir da gwamnan babban bankin najeriya a wancan lokacin wanda yanzu shine sarkin kano malam sanusi Lami da sanusi ya yi na cewa gwamnatin tarayya a shirye take ta tallafa wa duk jihar da ta shirya da lamuni na kafa bankin al'umma to ko a ina aka kwana a jihar gombe jihar da ta ɗauki bakoncin taron kashi na biyu wannan ita ce tambayar da na yi wa alhaji muhammad damji shugaban kwamitin da gwamnatin jihar gombe ta ɗora alhakin ganin an kafa bankuna da na ziyarci ofishinsu lallai jihar gombe mun yi applying kuma mun cika ka'idodi in baki ididdiga kamar daga alif 2011 an yi rijistarin bankunan nan a najeriya kusan sama da dubu biyar to amma guda hudu ne kawai a gombe ake da su to shi yasa gwamna ya ga lalle don muhimmancin wayannan bankuna ya kamata ya tallafa so a takaice yanzu haka an kafa wannan bankuna guda goma sha ɗaya a cikin jihar gombe sau da dama fargaban al'ummomi shine kamar batun durkushewan irin waɗannan bankuna eh, in kika duba maganin durkushewan banki wannan central bank ta riga ta central bank suna nan kullum suna sun sa ido sa'an nan banda haka mu ma a nan jihar gombe akwai agency da za a buɗe insha allahu wanda zai karbi aikin kwamiti da muke yi ya za mu iya danganta kamar yanzu kalubalen da shiyar arewa maso gabas take fuskanta da wannan kafa bankin zai iya rage waɗansu matsaloli muddin mutane in suka sami karatu na kwarai suka sami ayyuka da suke yi na kwarai wanda za su iya rike iyalansu da sauransu ai kin ga wasu abubuwan za su ragu irin wannan matsalolin ko ma'aikata da za a ɗauka a gurin ko mutum biyar biyar aka ɗauka mutum nawa ne to mutum hamsin da biyar kawai in ka kawo su ai kaga an taimaka alhaji muhammad damji shugaban kwamitin da gwamnatin jihar gombe ta ɗorawa alhakin ganin an kafa bankunan al'umma sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya